salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu kallon african tv na san lokaci ya yi kowa yana gaban akwatin talabijin ɗin shi domin ya ga yadda za mu motsa jiki damun muna yin magana a kan tumbi ne to mun ɗan taɓa kaɗan a tsaye yanzu kuma za mu yi a zaune kullum ina ba da shawara idan za ka rabu da tumbi ko na gado ne to ka daure ka yi abu guda biyu idan za ka ci abinci ka kasa cikin ka kashi uku abinci ruwa iska kuma abu na biyu da yake ƙara kama na tumbi cin abincin dare a kwanta idan kuka duba ko kuka yi tunani iyaye da kakanninmu kamar shekara talatin arba'in da suka wuce ƙauye da birni sallar magariba an gama cin abinci amma yanzu sai karfe goma sai sha ɗaya sai sha biyu sai mutum ya lodi abinci tab ya cika cikinsa ya kwanta ko masana sun gaya mana in dai mutum zai ringa haka ba ma bi ba cuta sai ya tashi da ita so haka a kula a kiyaye masana kullum suna faɗa yanzu in dare ya yi baka ci abinci ba to a haƙura da cin abinci in ya zama dole ka ci kaɗan mara nauyi in kuma bai zama ma dole ba ka sami 'ya'yan itatuwa ganyayyaki ko 'ya'yan itatuwa ka cika cikinka da su insha Allah ba ka da matsala to yanzu za mu taɓa tumbi a kwance kowa sai ya shirya masu kallon mu kun ga yadda na kwanta kuma sai ku kwanta na kwanta wanda abokan yi na kowa sai ya daga kafarsa idan kuka kula na daga kafata zan sa hannuna a wuyana zan ringa tasowa a gwiwar dama ta taba hagu ta hagu ta taba dama sai mu fara biyar a hankali idan muka yi biyar sai mu zo mu goma Alaji kula da yadda nake yi sosai kaga yadda na daga kafata zan taso gwiwa ta kowace ta taba bismillah ɗaya biyu uku hudu biyar to masu kallon mu ci gaba kun ga yadda ga baba yau go baba barin taimaka ma mu je baba dago ɗaya kai baba biyu masha Allah baba mu je uku mu je baba hudu daure daure daure biyar masha Allah sai a huta to za mu yi da sauri kuma guda goma masu kallon mu na gida idan kuka kula yau tare da ɗana na zo don shi ma ya nuna muku yadda ake motsa jiki saboda yara ƙanana to gashi shi ma ya kwanta kowa ya kwanta za mu yi guda goma da sauri bismillah ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma kun ji bayan ko mazaje wato bacin ciki ina ya taba muku baya da kwankwaso kuma gashi yau duk kun yi azumi <laughs> an yi azumi an gaji tun to masu kallon mu inda ana so a rabu da tumbi kullum muna ba da shawara a gyara abinci a gyara abinci idan ka gyara abinci za ka zauna lafiya cimanmu ita take taimaka mana wajen kawo tumbi in ka gyara abincinka kuma ka motsa insha Allah za a samu lafiya a madadin wannan tasha mai albarka african tv 3 sunana coach munzali ali sadiq kofar mazugal wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. うん。